kuna tare da ni Abba Ibex wanda nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Sannan kuma ina muku albishir da sabon labarin da zan fara ka muku yau insha Allah sakamakon karewar labarinmu wato Sara da Sassaka. Sabon labarinmu mai suna Alfa wanda ya samu rubutu daga shararriyar marubuciya wato Mamuji. Da fatan za ku kasance da mu an jima da daddare misalin karfe takwas na dare domin jin wannan sabon labari. Kada dai ku manta da ci gaba da danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a koda yaushe. Ni ne naku a koda a Bayfix sai kun ji ni.